sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sannan da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan taɓo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo kalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don magancewa. A wannan mako shirin zai yi duba ne kan halin da yaƙi da cutar yunwa tsakanin ƙananan yara ko kuma tamowa ke cike a jamhuriyar Nijar ƙasar da ke matsayin mafi samun masu fama da wannan larura da akalla kashi 45 musamman tsakanin yara 'yan ƙasar da shekaru biyar. Wasu alƙalima sun nuna cewa kashi 12 na yaran Nijar 'yan ƙasa da shekaru biyar yanzu haka na fama da matsananciyar cutar ta tamowa inda suke samun tallafi daga ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa ƙarƙashin wani shirin shirin tallafi da aka faro tun a 2005 sai dai har zuwa yanzu matsalar na ci gaba da tsananta wani dalili ya tilasta sauya salon yaki da cutar ta tamowa a wani yunkuri na shawo kanta kamar yadda isaka balarabi da ofishin tattara bayanai a hukumar alkalima ta ƙasa ke cewa alkalumman da hukumar lahiya ta duniya ta aza in aka diba ma'aunan nan nijar tana cikin ja tunda an kan lura kamar akwai ja akwai canwa akwai masara to mu muna cikin danja ne kenan ya kamata a ɗauki matakai wanda ya kamata a rage wannan matsala ko kuma a yi rigakafi bisa wannan matsala kama mi a ganin ku ya dawo da Nijar cikin wannan matsala. Rihin fahimtar mahiwanci abin da ke haddasa wannan matsala saboda sai an ɗauki matakai na musamman in ka ɗauki kamar ma'aikatan da suka shahe fannin karantawa fannin lafiya fannin gona dukkan su sai sun kowa ya kawo nashi gudunmawa ta kwana a samu a ciwo kan wannan matsalar daga tushe saboda kamar kana noma ne za ka sare hakki da ke sama amma ka bar sa yayin a ciki dole ya tsiro tunda matsalar ba ta yanzu ce ba an jima shekaru da shekaru ana cikin wannan matsalar ta damuwa da abin da ya shafi haka bisa ga alkalman hukumar kididdiga ta Nijar game da wannan cuta mahukunta sun samar da wani dandali da ake kira BNIN da nufin tattara bayanai daga tushe don sanin inda aka kwana game da yaki da cutar kuma madam Usmana Maimuna Blossom ita ce jagorar dandalin ta kuma yi mana karin bayani mu gudunmu mu muke tattarawa kawo duk kan na bisa kan tirisiyon sai mu ma gwamnati matsalan da ake ciki kenan wani bangarori ya kamata gwamnati ta yi ajiyar da a magance matsala mu ja hankalin mutane bisa kan matsaloli na tamuwa da muke da nan cikin ƙasar mun san da harkan tamuwa nan kamar ba a nan ga samu ci gaba sosai yadda ake so sai an sayo tunani me kuke yi dan mutane su gane cewa wani abu ya shahe su muna waye kanun mutane su san da sai sun sa kokarin su ne muke iya ci gaba cikin harkan lahiyan abincin da muke ci tunda wanda ya ce nutrition an kazancan lahiyayyen abinci tun tunda ba abinci don ne abinci ba akwai lahiyayyen abinci muna da abinci iri-iri kun masu mahimmanci ga jiki da ba musamman san ma da unhaninsu ba yalla in an yi waye kan bisa kan wannan bangare ana samu a san matakokin da ya kamata a ɗauka don mutane su gane da lahiyan na abinci shine gaban komi kun ba a cika ciki kadai shine dalili na nutrition a'a a ci abinci mai mahimmanci a shekaru da dama kungiyoyin ƙasa da ƙasa ke taya Nijar yaki da wannan cuta sai dai har yanzu ba a yi nasarar dakile ta ba ganin yadda ba kullum ƙasar za ta dogara da tallafi ba musamman lura da yadda wasu daga cikin kungiyoyin suka fara janyewa bayan juyin mulkin soja a ƙasar. hakan ya tilasta samar da sabbin dabarun yaƙi da cutar in ji dr labin kulle daraktan kungiyar tun e da ke yaƙi da cutar ta yunwa ko tamuwa a cikin nijar. niger aka ɗauka a cikin nijar jihar biyu ce wanda suke da kamari da yawa tamuwa jihar da magaram da jihar mara kenan kuma mu a gare mu mu wallafa duka ta wasu labarai da za su ba da da za su ba jama'a amfani don saboda mu samu ciwo kan wannan tamowa a dukkan jihohi na Nijar gaba daya. Gwamnati na aiki kana akan ya za a ciwo kan tamowa ko shekara kana ganin strategy iri-iri kala-kala ake yi don saboda a samu a ciwo kan wanga tamowa. Amma kuma sai dai a ce da ko aiki da yawa da ya kamata mu shine samu muke mu gama karhin mu don saboda mu samu ciwo kan abin ga Nijar yau muna cikin kasashe wanda ake zanawa wanda dai tamowa ta yi kamari zan ce hallau an ka dauki yara biyu zuwa hudu hudu guda yana da tamowa kenan ku ya kamata a ce da mu da yan gwamnatin wannan mun gamu mun jayo hankalin jama'a dan saboda eh, eh, jama'a ita ce su ne kamata su yi aikin na fara tukuri dan saboda a ciwo kama ba ma gwamnati bane wannan aiki ne namu mu hararen hula wayan yara ya kamata a ce kowa ya gane menene yake haddasa wannan tamowa dan saboda a samu a ciwo kanta to da ka san ce ake tamowa rishin ruwa ne tamowa ba a samu ba amfani to he zaman to ko shekara da duk yawan amfanin da aka samu ko da karancin amfanin da aka samu he ga yaran da suke da tamowa ba sauya ba kenan da ko wasu abun ga da ya kamata mutane su gane wanda suke haddasa wannan tamuwa kin banda abinci abinci an sani shine a gaba eh, karamci abinci yana sa yunwa ba ma yaro ba ko ma ba <laughs> an babu abinci akwai yunwa da ko kuma fahimtar eh, yanayin tamuwa shi kanshi tunda an ka dauka a Nijar muna da komi ba sai an kawo ba abinci daga wata ƙasa wanda zai wa amfani yan tamuwa a'a muna da shi duka yanzu haka dai akwai sabbin fasahohin samar da abincin masu cutar ta tamuwa a cikin Nijar musamman bayan janyewar kungiyoyin na ƙasa da ƙasa da a baya baya kafin mulkin soji ke taimakawa wajen yaƙi da tamowa. Gagara lawan Mamadu guda cikin waɗanda suka samar da sabbin dabarun ya yi ƙarin bayani. Bai a ce kullum ƙasa tana jiran masu hannu da shuni a ce suke mana yaƙi da tamowa. Kenan yanda suka cire abubuwa lokaci guda kenan in mun dogara da su wata ran za su cire kenan kuma harkan tamuwa bai yiwa a bar shi lokaci guda tunda akwai abubuwan ilimi da yawa akwai wani sari da aka yi a ma'aikatan gandun daji mu samu mutanen mu na daji su yi amfani da abubuwan mu na kasa diya wani su diyan zogale wani su diyan aduwa wani miyan kuka da sauransu duk a samu abubuwan da adda koyi cikin kasa kenan abin da ake so kawai a tallafa ma mutane maimakon a kashe kuɗi wajen sayan su fulomfi da sauransu a yi komandakin abu ya yi lokaci ya dauki lokaci da yawa kenan kuɗin nan ko rabi aka sa a yi proje masu kyau kuma ana suivirkin su kenan a samu a ba mu talakawan mu abin da za su ci amfani kuma waye musu kai sosai to wani su wuri suna da maɗiyan itace amma ba su san amfani ba mahukuntan na Nijar sun yi amanna kan bukatar da ake da ita ta shigar da fannoni da dama a wannan yaki da cutar ta tamowa dalilin da ya sanya kiran wani taron ƙarawa juna sani da kuma musayar dabaru tsakanin bangarorin lafiya da samar da abinci har ma da gandun daji batun da habu mudi da ke wakiltar bangaren ilimi ki cewa su ma suna da gagarumar gudunmawar bayarwa a yaƙi da wannan cuta. Mutane daga an shi zancen nutrition sai a mamaki kamar me ya kala kwallon zancen nutrition ashe akwai alaƙa da yawa saboda yau mun gani a cikin horon wannan lalle muhimmancin ita nutrition kin kan lakwal a fanni na koya ana zancen nutrition in kuka ɗauki kamar domin na economy familial su ma suna zancen nutrition kamar yadda za a yi a sarrafa abinci yadda za a yi a yi shi in an sarrafa shi zama to ba abinci wani wanda zai ka illa ba su kan lahiya ta yara to wannan shi shine muka samu horo a saman shi mun fahimci abubuwa da yawa kuma mu za mu je mu aikata shi mun je tare da yaran mu yan lakwal za mu karanta musu menene tamowa biya ne illata dalilin da yake kawo ta saboda babban matakin da dama ya kamata ɗauka na a bada horo in mutum ya samu horo kenan yanzu gaba za mu je mu yi faɗakarwa mu waye ma mutane kai da lalle ana iya rabuwa da ita wannan cuta ta tamuwa gabaki daya eh, a fanni na rayuwa al'umma da cikin lakwal da sauransu ki daya mu dama ai aikin mu ne an ce malamin makaranta a cikin koyar lakwal ki akwai fanni da da zai kara ma mutane ilimi dan a samu a kara wayar kai a gane saboda irin kurakuran da ake yin su a tsaida su saboda in ka dauka mu yanzu muna da yara yan lakwal shi a wannan horon da na yi wani abu da na saurara wanda ya mun amfani amfani eh, sai kamar kiba ta mutu yara sai ka gani ana barin yara suna cin abinci da yawa suna irin wannan kiba shi ma yana ɗaya daga cikin illa ta cin abinci da yawa ka gane ko wannan abubuwan yana cikin fanni na shi tamuwa eh, ci da yawa yana sa ta kuma rishin ci yana sa a yanzu dai abin da aka zuba ido a gani shine irin sauyin da Nijar za ta iya samu baya da aka faɗakar da kowane bangare kan cutar ta tamowa da kuma dabarun haɗa hannu wajen yakarta baya ga ganin irin gudunmawar da za su iya bayarwa gaba don kawo sauyi ko kuma kawar da cutar baki daya. Jini ka ta jikinsu, jini ka ta sun galabaita sun yi nisa, likita ne za a ya talabe su, likita ne za a ya rungume su. Bata ma babu bata ragi, kai sakewa suna ga Allah sosai. madalla duka-duka kuma a nan shirin na wannan mako zai da sa'aya a madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi sai wakilin mu ibrahim malam cillo sunana azima bashir aminu da na gabatar ke fatan allah ya kara mana lafiya.